daidaici ma'ana yake sa zuciyar ta karba ta gamsu ta yadda to wani aikin Allah ne shi kadai shine fadar Allah ta'ala na la tahdi man ahbabta walakin Allah ya yahdi man Ba ka shiryar da wanda kai kake so Allah ne yake shiryar da wanda ya so a nan ba ka shiryar wa'a to ba ka sa wanda kake so ya karbi gaskiya ya aiki da ita Allah ne yake sanya wanda yake so ya karɓi gaskiya aiki da ita shi yasa a cikin sallolinmu muke shi addu'a muna ihdinas siratal mustaqim ka shiryar da mu tafarki madaidaici ka nuna mana hanya madaidaiciya kuma ka ba mu ikon binta shine ma'anar ihdinas siratal mustaqim duk abin da bamu sani ba na gaskiya ka sanar da mu sannan ka ba mu dacewa na mu yi aiki da abin da ka sanar da mu wannan shine ma'anar ihdinas siratal mustaqim saboda haka kullum da cikin cikin bukatar shari'a yake domin kullum da adam cikin neman abin da bai sani yake yake cikin neman abin da bai sani ba yake saboda abin da duk baka sani ba in ka san shi ka samu wata shari'a in ka aiki da shi ka samu wata shari'a shi yasa ubangiji ta ala ke cewa lazina hatadau zadahum huda wa atahum taqwahum wanda suka shiryu ubangiji Ala ya kara musu shirya ya ba su tsoronsa saboda ka shiryar allah kullum ga mumini karuwa take ba ta tsayawa guri guda kullum haɓaka take domin kullum yana ƙoƙarin ya san abin da bai sani ba jiya yau ya san abin da bai sani ba jiya ya aiki da shi to duk sanda ya san abin da bai sani ba to ya ƙara samun wata shirya ya yi aiki da shi ya ƙara samun wata shirya akan shiryarsa ta jiya yi tun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda yace Allah ta'ala yake faɗa game da ashabul kafir cewa samari ne da suka yi imani da ubangijinsu sai muka kara musu shirya sauraka ita shirya ta ubangiji ba ta abin ba ta kare ba matukar bawa yana neman ilimi yana neman sani to kullum shirya su haɓaka take wanda shine ziyadatul iman da ake faɗa wato ziyadatul iman haɓakar imani da hauhawarsa haka imanin bawa yake ta hauhawa to kuma gwargwadon yadda zai zauna da jahilci gwargwadon yadda imanin nasa zai tsaya cak ba ci gaba tukar baya neman ilimi ba aiki da abin da ke to ibada zai tsaya can kuma in kuma ya rika barin ma wanda ya sani baya aiki da iya wanda ya sani yana sakaci wajen aiki da abin da ya sani to kuma sai imani ya rika ya rika karabuwa ya rika yin kasa kuma saboda haka bawa yana bukatar shirya ko da yaushe kuma Allah ta'ala shi ke da wannan haƙƙi na ya shirya da bawa shi kadai yake yi wannan ba shi ba ba wanda yake bukata ba wanda zai yi wannan sannan wannan yana nuna mana har ila yau cewa abinda kake yi abinda kake yi na na imani da biyayya ga Allah da kiyaye dokokinsa duk waɗannan a wani abu ne da ba zai yiwu ba in Allah ta'ala bai baka taufiki ba in ba dan taufikin ubangiji ba za ka iya yin wannan ba ashe ga imanin mai imani da da'ar mai da'a da bautar mai bauta wadda duk ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah manya manya da yake mutum ashe yana buƙatar kullum ya neman godiya rika godiya akan wannan ni'ima sannan ya rika neman ubangiji ta Allah ya tallafa masa akan wannan shi yasa ba zai yiwu ba ka zama mai bautar Allah ba tare da ubangiji ta Allah ya tallafa maka akai don haka surar fatiha ta ƙunshi wannan iyaka na abudu wa iyaka na sayi kai kaɗai muke bauta kuma kai kaɗai muke neman taimakonka ma'ana a sha'anin bauta ɗin ba za ta yi ita ba sai da taimakon ka idan baka taimaka mana ba to bautar ba za ta yi ba domin shaidan zai galaba a kan shaidan da rundunarsa da zuciya da soye-soyenta da ainihin duniya da kawace-kawacenta to za su yi nasara a kanmu don haka sai ubangiji ka karfafe mu da karfinka ka ba mu nasara da nasararka ka ayyada mu da ta'ayyidinka to muka samu wannan to sai mu iya bauta maka shi yasa Allah ta'ala ya hada waɗannan guda biyu nasira da mustaqim fa'budhu wa tawakkal alayhi ka bauta ma Allah ka dogara gare shi alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir gare ka muka dogara kuma gare ka muke komawa alaihi tawakkaltu ilaihi unib gare shi na dogara kuma gare shi nake komawa da da'a da biyayya to waɗannan abubuwa dole sai sun haɗu in mutum ya ɗauka cewa shi kaɗai zai iya zai iya yi wa kansa gata to anan ya halaka dole yana buƙatar ubangiji ta ala daga tallafa masa yana addu'a haka za mu ga wannan addu'a ta annabi sallallahu alaihi wasallama da yake bude sallarsa ta dare da shi da ita ba karamin darasi bane annabi sallallahu alaihi wasallam ke bawa al'umma kuma har ila yau wannan hadisi yana nuna cewa duk sanda za ka yi addu'a to ka fara gabatar da sana'i ga ubangiji ka yi ba Allah ka girmama shi ka kwarzanta shi sannan kuma ka gabatar da abin da kake da shi na bukata sai da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yabi ubangiji ya ambace shi da rububiyarsa rububiyarsa ga manya-manyan halittu jibril mika'il israfil sama da ƙasa ɗalibul gaibu wa shahada sannan ce anta tahkumu bayna ibadika fi ma kanu fi yakhtalifun sai ce ihdini li ikhtalifa fihi min al-haqq bi idhnika innaka tahdi man tasha ila siratin mustaqim sai addu'a ta ta gaba ita ce hadisin jubair ibn mut'im الله أكبر كبيرة الله أكبر كبيرة الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه وانا حديثي hadisin eh, jubairu bin mut'im yana na cikin sunan abi dawud da sunan ibn maja da muslim imam ahmad hadisi ne wanda wanda shuba shuba shi ya rawaito shi daga amr ibn murra daga asim al-anazi al shi kuma daga ibn jubair ibn mutaim shi kuma daga babansa jubair ibn mutaim wannan shine isnadin hadisin isnadin hadisin za mu ga a cikinsa akwai asim al'anazi wannan asim al'anazi cikin malamai na jarhuwar tadil malaman yabo da fallasa babu wani wanda ya yabe shi ko ya wasa kashi shi sai ibn hibban bisa ga ka'idarsa ka'idar ibn hibban ita ce tausikul majhuli mutanen da ba a san ko suwaye ba amma ya sa su cikin littafin sa sikat to in da shi babu wanda ya wasaka shi a shi asimul anazi malamin amr ibn murra malamin malamin shoba shi kadai ya wasaka shi don haka waɗanda suka inganta hadisin shine ha ibn hibban da hakim sai kuma muwafaqar zahabi to amma za mu samu shi amr bin murra shi kansa ya sassaba wajen ambatan waye ma asib din a wani gurin ya ce asim al'adasi a wani gurin ya ce abbad ibn asim a wani gurin kuma ya ce eh, rajulun min anaza wato yana sassaɓa wajen wajen ambatar sama shi kansa da sunansa wani kuma ya ce an rajul al'annafi saboda haka akwai saɓani a wajen ambatan shi kansa wannan mutum wanda yake majhuli ne saboda haka ruwayar wannan ta fuskar isnadi bata inganta ba akwai ruwayar abdullahi dan umar a cikin sayo muslim akwai ruwayar abdullahi dan umar a cikin muslim ruwa ce sahihiya uh, awun uh, uh, ibn abdullahi ibn awun shi ya ji ibn abdullahi ibn shi ya ji hadisin daga abdullahi dan umar abdullahi dan umar ya ce بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجلا إذ قال رجل الله أكبر كبيرة والحمد لله da aka gama sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man alqa'ilu kaza wa kaza waye a cikin sallarsa da ya zo ya ce kaza da kaza da kaza da kaza sai wani mutum ya ce shi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na ga wannan kalmomin da ka faɗa an buɗe musu kofofin sama to na ga an an an karbe su shi ne ma'anar an buɗe musu kofofin sama ilaihi yas'adul kalimut tayyib maganar da ka faɗa mai kyau ce kuma har Allah ta'ala ya karɓe ta to shine Abdullahi dan Umar yake cewa tun lokacin da na ji wannan daga Annabi sallallahu alaihi wasallam taba barin waɗannan kalmomi sun wuce ni ba shi ma Abdullahi ibn Aun yake cewa ni ma tun lokacin da na ji Abdullahi dan Umar ya faɗi wannan hadisin ban bar waɗannan kalmomi sun wuce ni ba to za mu ga a cikin ruwayar Ibn Umar cewa Allahu akbar kabira alhamdulillahi kafira wa subhanallahi wa asila ba tare da ma tare da maimaita su uku uku ba wannan ita ce ruwayar da ta inganta a cikin sayo muslim akwai ruwa abdullahi dan mas'ud amma bata inganta ba a cikin sanadinta akwai ata ibn sa'ib wanda mukhtalif ne ya ji ba'da da ikhtilat eh, sannan kuma akwai Uh, ruwayarsa akwai ikhtilati wanda ya ji daga wajensa shine al-fudail al ibn shi kuma fudail ibn marzuq sami Aminu ba'da da ikhtilat bayan ya samu ikhtilat ya ji ji hadisi daga wajensa wato ya ji daga wajen ata ibn sa'ib haka ruwayar ibn mas'ud ita wata inganta ba akwai ruwayar abu umamah bahili abu umamah bahili wanda cikin isnadinta akwai majhul saboda duk ruwayoyin da suka zo a wannan babi kusan ruwayar abdullahi dan umar ita ce ita ce ta inganta dama a ce ita ya kawo to da ya fi ya kawo ruwayar da take akwai akwai rauni a ciki sannan a ruwayar abdullahi dan umar babu a'udhu billahi minash shaitani min nafsi wa nafsi wa hamzihi ruwayar dan umar bai kawo wannan ba abinda ya ce kawai mutumin ya faɗa shine alhamdulillah Allahu akbar kabira walhamdulillah kathira wa subhanallahi bukratan wa waɗannan su ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na ga an buɗe musu kofofin aljanna a kofofin sama nan ya zo bala da a'udhu billahi ash-shaytan min nafsihi wa nafsihi wa nafsihi wa hamzihi wannan wannan ta zo a cikin ruwayar abin Abu Sa'id al-Khudri ruwayar Abu Sa'id al-Khudri wacce muka gabatar a can baya wacce kuma muka ce bata inganta ba ruwayar abu sa'id al-khudri wacce muka yi ta a baya muka yi magana akan rashin rashin ingancinta أعوذ بالله من الشيطان من نفخه من نفخه النفخ shi mai ruwayar ya fassara ta da alkibar wato girman kai ina neman tsari da Allah daga shaidan min nafihi daga girman kansa wato da girman kansa domin in mai girman kai yakan ji shewa shi shi wani ne saboda ka sai daga wani huhur hanci yana wani ya ta'azum yana wani girmansa yana ciccika abin da eh, ciccikowa haka to shi yasa aka amfani da kalmar nafh sannan nafsihi shi ma nafsihi shi ma ya fassara shi mai ruwa ya fassara shi da da shi'ir waƙe-waƙe wato daga waƙe-waƙen shaidan domin shaidan shi yake kinsa ma mawaƙa abinda suke faɗa a waƙarsu su yake kinsa musu irin maganganun da suke faɗa marasa kyau ko wuce iyaka wajen yabo su yabi mutum da ƙarya da abinda ba ba haka yake ba ko ya kinsa musu su zage mutum su yi masa yafe su faɗa abinda ba haka yake ba duk wani aiki shaidan ne shi yasa ce min nafsihi daga waƙe-waƙensa E, a jahiliya laraba suna da itikadin cewa duk wani mawaki yana da shida haka suke cewa duk wani mawaki to yana da shaidaninsa wannan shaidanin shi yake rada masa abinda zai faɗa saboda haka idan mutum ya faɗi abinda ya birge sosai a waƙarsa to za a ce ɗinsa shaidan ne na musamman wato ya zama ɗinsa ƙwararre ne saboda haka yana bashi yana abubuwa waɗanda suke masu ban mamaki wa hamzihi shi ma mai ruwa ya fi siffanta shi da da abin nan annoba ko abin nan a hauka ya siffanta shi da almuta almuta ita ce hauka wato da haukansa irin ya sa wa mutum hauka ko farfadiya ko wani wannan shine fassarar da shi mai ruwa ya yi ma waɗannan kalmomi addu'a ta gaba ta buɗe sallah ita ce hadisin abdullahi dan mas'ud shi ma kuma ya ce ya ji annabi sallallahu alaihi wa sallama ne yana faɗar wannan da daddare lokacin da yake sallar